الله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تقوس يو تقوس ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da a sha biyu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Muna cikin karatun littafin Juhudin Shekar Bibin Hadi almarkali fi Muharabatul Gulu fi Tabdi wanda ɗalibin Shekar Bi mai suna Fali bin Jibril Hafizahullah ya tattaro dangane da fatowin Shekar Bi akan yaki da ainihin zakewa da wuce gona da iri a cikin addini yau za mu tashi shafi na 22 an gani kada mu manta da maganar da shekaru biyu ya faɗa a wancan lokacin dangane da wa'annan samari da suke jar jarwa abin suna kuma awon salafiya sai suke kwata-kwata ba a zama tare da ɗan biriya. in ka san mutum ɗan biriya ne ka zauna da shi kai ma ka zama to majruhi ka zama ɗan biriya. shekar ke cewa irin wannan matsala akwai tafsir in mu zai tambaye ka shin ana zama da dan bid'a to zaka ce ne fiji tafsir kada ka ce kwata-kwata ba a zama tare da dan bid'a an gane wannan ko farko dai inda kun zaka zauna da dan bid'a ne ka ci abinci ku yi fira ku yi kaza ku yi kaza ba tare da an samu wani fa'ida na addini ba to wannan zama ya zama to haramun bai halatta ba an gane wannan ko sannan kuma in za zaka zauna da ɗan dan a wanda yake da'iya ila bid'atihi ne kai kuma ƙaramin ɗalibi ne wanda za a iya sanya ma shubha za a iya rikitar da kai to shi ma wannan baya halatta irin wannan zama din baya halatta ka zauna da ɗan dan a wanda yake mai kira zuwa ga dan wanda yana da shubha buhu-buhu ka zo ka zauna da shi zai iya jefa maka wani abu na shubha zai iya tasirantar da wani abu a cikin rayuwanka an gano wannan ku sannan ko da ɗalibi ne na bid'a kai ma ɗalibi ne na bid'a kai ɗalibi ne na sunna shi kuma ɗalibi na bid'a idan ya zama to in ka san cewa ɗalibi ne na na kuma yana kokari wajen yada bid'arsa an gane baya halarta ka zauna zuwa gare shi to shi ne shekhi ke cewa amma a yana zuwa cewa idan an samu salafi mai ƙarfi a cikin salafiyarsa. wanda yana iya isar da sako na da'awa na salafiya zuwa ga yan bid'a an gane ko kuma yana iya isar da sako na da'awa zuwa ga yan hizbiya irin su ikhwan Musulmi, irin su haddadiya irin su sururiya irin su jama'atu Karfi wal hijra irin su tanzimul qa'ida idan yana iya isar musu da da'awa bil hujja wal burhan zai iya isar musu da da'awa da hujjoji da kuma dalilai wa yu'assiru fihim wa la yu'assiruna fihi wanda ya san zai yi tasiri a cikin ba za su yi tasiri a gare shi ba A gane wannan to wannan wajibinsa shi ne ya cuɗanya da wa'annan mutane ya kira su in ji shi shine karatun da muka yi satin da ya wuce wajibinsa ya cuɗanya da su ya kira su saboda ya yi musu tasiri ya janyo su zuwa ga abin nan ya ce ba don ci ba ba don sha ba gani gane ce amma kuma mutum ya zauna a gidansa da hujjan wai kaurace mahim bid'a wai shi yana hajar mubtadi yana yin tahzir sai ya kaurace mahim bid'a gaba daya yace babu shi babu yan bid'a an gane kwata kwata ba zai zauna da su ba ce fa haza mautu da'awa wannan sunanta mutuwan da'awa tunda ka kulla kanka a daki baka kiran kowa to kaga ba maganar ku janyo wani da'awa salafiya ta karu da su a'a an gane to amma idan mutum ya san shi jahili ne mai raunin shaksiya wanda ya san cewa dan karamin shubaha yana tasiri gare shi to ya kamata ya nisantar da kansa daga yan bid'a kamar yanda ainihin kuturu ke kamar yanda ainihin mai lafiya ke nisantar da kanshi game ga kuturu yanda mai lafiya ke nisantar da kansa game corona ga mai virus mai lafiya ke nisantar da kanshi game tuberculosis tv kada ya zauna tare da su an gane wannan ko to wannan shine an gane shi ne ke cewa al'an hmm. ana rabi masalan fadilatu sheikh rabi'u bin hadi al yana cewa a yanzu ni rabi misali la ara mubtadi'an illa wa asharu minhu a ce ba na ganin dan biliya sai na gudu daga gare shi misali yanzu a ce a matsayina na rabi an gane ko wanda a matsayina mai da'awa ne zuwa ga da'awa mai salafiya to sai ya zamanto gashi wai ni mai da'awa ne ni likita ne mai kokarin warkar da mutane amma duk sanda na ga mara lafiya sai in gudu duk sanda na ga mara lafiya menene abin da yake wajibin likita ya ga mara lafiya ya duba shi ya bashi magani ko to zai zama to kai likita ne ka karanci likitanci amma kana ganin marasa lafiya sai kai ta gudu kana ganin marasa lafiya sai kai ta gudu sai ce ni a matsayina na rabi wanda kowa ya sani a ce wai ina ganin dan bidiya illa wa afiru minu sai in gudu daga gare shi yake subhanallah ga dan biri a barin gudu barin canza hanya barin gudu kun lura to yanzu wannan ya zama to menene amfanin jin da ya karanta kaga bai da amfani ya zama zai mutu ne da iliminsa zai mutu da aqidarsa da manhajinsa na'am wa ma adari kaifa fulanun wa fulanun wa fulanun min tullabil ilm wato wa ma adari kaif ba san dalili ba haka nan kawai ina ganin dan biriya sai in falle a guje فلان وفلان وفلان من طلاب العلم لا يرى مبتدئا الا فرا wato دواني دواني daga cikin ɗaliban ilimi baya ganin dan bid'a illa wa farra face ya gudu shin wannan yana son ci gaban da awasa lafiya ne ko yana kawo da awasa lafiya cikas shin wannan likitan da ya gina asibiti ya zamanto ana kawo mai mara lafiya sai ya falle a guje yayi sauri ya kulle asibitin shi da zara an ce ga wani mutum ya zo asibitin ka lafiyar shi lau ba shi da ciwo sai ya bude ya yi ba da shi ya rungume shi me za ku ce kan wannan <laughs> kaga asibiti zai mutu na'am ma in ra'ahu aw nazara fi wajhihi min amam al-bayt wato ba zai ga dan bid'a ba ko ya kalli dan bid'a a gaban gida yana hango dan bid'a illa wa darasa nafsu sai ya boye kansa dasa nafsuhu hmm. face zai lulluba kanshi yana hango dan bid'a zai ce ku ga ba bana nan sai kan shi. ya ɓoye ra'ahu fi shari'in haraba ila shari'in sani idan ya ganshi a wani titi wani layi sai ya gudu zuwa ga wani layin haza laisa tariqan salafiyyan wannan ba hanya ba ne na salafiya to yanzu abin da aka ruwaito mana wasu daga cikin salaf suna yin haka ba imam al na gani ya faɗi cewa kaga ɗan bidi'a a wannan hanya ka canza hanya wannan za mu ɗauke shi ne a kan mi Za mu ɗauke shi ne alal itlaq ko kuma ala taqyid a imamu barbahari ba ya faɗi haka ba ya faɗi haka ne da hujja ko ba ba to dan bid'a da zaran ka ganshi ka canza hanya nan zamu dauke shi a matsayin in ya zama to alakan da zaka yi da dan bid'a cin abinci da shan abinci da fira na ba ta gani ko kuma dan bid'a da'iya ne zuwa ga bid'a mai kawo shubha ga al'umma kai kuma dalibin ilimi ne ko kuma ko kuma ami wanda bai da karatu kana ganin dan bid'a sai ka yi sai ka canza hanya ko kuma kai ma kai malami ne amma duk da haka baka amince wa zuciyarka ba akwai malamin da yake da kaman wani daga cikin magabata ina ganin ko katada ne ko waye wanda yake cewa ni ba na amincewa kaina daga ainihin dan bili'a amma kuma za ga wasu daga cikin malaman salafiya suna magabatanmu suna dimfarin yan bili'a a yi munazara idan bukata ta taso sannan kuma suna fitowa su je kasuwanni su je wurare su samu yan bili'a su yi musu nasiha ashe wannan magana na imamul barbahari da ya kawo ba wai za mu ɗauke shi alal islam ba ne an gani shine abin abinda shekar rabi ke so ya nuna mana an gani shekar rabi na so ya nuna mana cewa wannan magana na imamul barbahari yana nan amma shi za su kawo ba ga shi ya kawo tafsilat ba dole ne a ringa yin tafsilat rashin yin tafsilat shine ya halakar da khawarij shi ya halakar da yan sururiya shi ya halakar da yan kaza yan kaza yan kaza a gani yanzu yan khawarij dangane da ayan nan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun sun dauke shi alal umum sun ce wannan man din man ce mausula tana hukunta umum hmm. saboda haka al'am ya baka ala umumihi ma lam yadull dalil ala taksis cewa am yana wanzuwa akan umumin sa matar dalili bai nuni akan tafsisi ba an sun ce wannan aya yana nan ala umum duk wanda ya hukunci bi gairi ma anzala kafiri ne shi fa ulaika humul kafirun suka ce kufur ne mai fitar da mutane daga addini amma kuma sai gashi an samu magabatanmu wanda aka ce mu fahimci qur'ani da sunna akan fahimtansu sai gashi an samu abdullahi bin abbas radiyallahu anhu an samu manya-manya zarata daga cikin tabi'ai daliban ibn abbas da wasu daga ciki dukansu gaba ɗaya sun nuna akwai tafsilat sun nuna idan mutum ya yi hukunci bi ma'an zalallah bi gairi ma'an ya halatta yin haka ko ya fifita hukuncin da ba na Allah ba akan na Allah ko ya daidaita su ko ya nuna cewa hukuncin Allah babu adalci mutum ya yi rida kaga wannan shi ne tafsir wanda yake salafi a gane tafsilat kenan salafiya to duk mutumin da yace wannan aya yana nan ala umumihi to wannan yayi ya dauki ainihin manhaji na khawarij wajen fassara, su khawarij ba sa neman taimako da salafu sali wajen fassara. ga duba dukkan tafsirai na ahlus sunna wal jama'a tafsir tabari ibn kasir tafsir na ainihin na wannan ya sunan shi a imam al-bagawi da manya-manyan tafasir wanda suke tafiya akan ainihin aqida da manhaji na salafus salih daga dukkan su gaba ɗaya suna yin tafsiri akan wannan matsala haka nan kan matsalar tafsir da matsalar tabdi da wajen kafirtawa da tabdi biri akwai tafsilat wanda ainihin zaratan malamai suka yi kamar yadda ibn qayyim al-jawziya yake faɗa cikin nuniya fa alayka bit tafsili wat tabyin fal itlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha az-zaman wa khabbata al-azhan wa al-ara'a kull zamani yake kalizim ki tafsilat da kuma ainihin bayani da abin da yake buƙatar tafsil kai tafsil abin da ke buƙatar bayani kai domin fal itlaq wal ijmal duna bayani sakin magana wawai da kuma dunkula magana ba tare da bayani ba kad afsada hadha zaman hakika su suka lalata wannan zamanin su suka janyo aqidan khawarij suka janyo aqidan shi'a suka janyo aqida na kaza na kaza na kaza hatta aqidu na irin su ikhwanul muslimin da irin su sururiya da sauransu duk gaba ɗaya rashin tafsilat rashin bin manhaji na magabata shi kawo wannan matsala ku fahimci wannan ko as-salama kanu yantashiruna bainal kuffar fi aqdaril alam sahabbai sun kasance suna yaduwa tsakanin kafirai a sassanin duniya ko sahabbai annabi ya tura mu'azu bin yaman bin jabal zuwa ina zuwa yaman me zai musu in zai musu da'awa zai kulle kanshi a daki ne me zai yi kasa dole ne sai yayi mu'amala da su a matsayin shi na malami rasik fil ilm ya zauna a cikin su ko manzo Allah ya tura shi cewa ya musu da'awa an gani ai ba za su rasa shubha ba amma kuma duk wannan shubha kasancewa yayi karatu ya nemi taimako da Allah ya dumfare su ya musu da'awa an gare amma in malami ya san cewa shi da ifin shafiya ne magana ɗan kaɗan wa ɗan kaɗan tana masa tasiri to ya kamata shi ma ya guje su eh nam wa yanshuruna dinallahi fi eh kuma ya yada ainihin su yada addinin Allah cikin su barakallahu Allah ya muku albarka ga shekara bi ya nuna zaka iya zuwa hatta wajen kafirai ka isa musu da da'awa in ma bukata ta taso sun ce ka zo ka yi musu wa'azi ka isa musu da da'awa a cikin cocin su ka karantar da madarar musulunci a gidan musulunci ka je wajen ka yi musu wa'azi ina ba gane idan bukata ya taso yanzu yan tarikan tijjaniya suka ce ka zo ka yi musu ka zo ka kaddama musu da muhazara dangane da aqidar a yaya za ka yi musu hajarul mutadi ka ce la ni bana zuwa kusa da yan bidiya wato mara lafiya ne ce ma fan da lafiya dan Allah ka zo ire-iren mu suna da yawa dan Allah ka zo ka ba mu magani ka zo ka duba mu ka ga ciwon da ke damu ka ba mu magani suka ce ina sai dai ku mutu wallahi ni fa mara lafiya tsakani na da shi sai gaba ha yaya kaga wannan baka cancanta a kira ka mai da'awa ba baka cancanta a kira tunda mai da'awa mai aka ce an ce kuntum khayra ummatin ha ukhrijal linnas aka ce me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah an gani kun kasance ku ne fiye yin al'umma wanda aka fitar daga cikin mutane ko musamman don amfanin mutane za ku yi umarni da kyakkyawan aiki za ku yi hani ga munkari to ya za a yi mutum ya hani ga munkarin da bai gani ba kana kula cikin ɗaki eh ya za a yi kana nisantar su kuma ka san ciwon da ke damun su ba zai yiwu ba na'am salafiyuna allazina qabaluna qabalana fa sahaba kanu ya haka ne ko eh, fa salafi salafiyun allazina qablana hmm. salafawa magabata masu bin da magabata wanda suka zo gabanin mu irin su Shehu Islam Ibn Taymiyyah tasharu su ma sun yadu haka nan tsakanin yan bid'o'i kuma suka yi tasiri ga yan bid'an suka zauna suka yi ta karantar da su sunna suna bayanin sunna an gani babban abin da ake ƙin jama'a abin da ake ƙin shi ne tamyi'i kun san shi ne mutum ya je ya narke ya zama wane ne shi ne mutumin da zai zauna tare da yan bid'a ya ci abinci da su ya sha ya ce su rike aƙidar su rike nawa ba zai kuskura ya isa musu da ainihin da'awun shi ba a gani in har ka tabbata kana da abin faɗa to kuma ka zauna a cikin su lalle wajibi ne kullum ka zauna ka yada ainihin da'awa salafiya ka karanta da su to sai mutum yanzu ya ce to ai shi dan dariƙa ya dariƙan shi ni ina zaune da yan dariƙa ina zaune da yan shi'a ina zaune da yan ƙur'aniyun ni babu ruwana kawai mu alaƙa mu da su mu ci abinci da su mu sha ruwa tare da su mu yi komai kowa ya rike nashi kabarin kowa daban nawa daban nasu daban wannan shi ne kyakkyawan misali na mumayi na ta'awanu fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi masalabna fi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaqi a gare shi da mu da sauran da mu da yan tijaniya da yan shi'a da yan qur'aniyun da yan kaza yan kaza mu taimaka da yan ikhwanul muslimin mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki sashe mu yayi uzuri ga sashe inda aka samu sabani inda muka samu sabani tare da su mu yi musu uzuri kada mu yi musu wani nasiha kada mu ce za mu gyara musu kurakuran su wannan fa wani tace ne suna kiran shi alqaida az-zahabiyya inda ikhwanul muslimin an gani kaga su din nan su ne kyakkyawan misali na in ka je mutum ya ce ma mu mumayyi kamar ya ce kana da fikira na ikhwanul muslimin amma ɗan salafiya ya halatta kira ɗan salafiya mu mai yana da alaƙa da tamiri wanda kullum yana karantar da mutane a kidun shi a bashi da kyau a aƙidun sufaye tijaniya ƙadiriya kaza ga kurakuran shi A eh? aƙidun ƙur'aniyun bashi da kyau A aƙidun khawarij bashi da kyau A aƙidun ikhwanul muslimin kidun sururiya aƙidun haddadiya aƙidun tanzimul qa'ida manhajinsu da komai bashi da kyau a guje su yana nuna wa mutane sannan kuma yana kokari yi tahziri ga abubuwan da suke marasa kyau yana kuma tahziri ga mutanen da suke mabannata ga addinin musulunci shin wannan zai yi kuma a kira shi mumayyi ba zai yi ba misali an gane wannan ko to su masu fikira na haddadi a Najeriya su kafin su kira ka salafi sai ka zamanto mutumin da ya kware wajen ashar ya kware wajen daba ya kware wajen renin wayo idan ka kware wajen ashar ka iya zagin uban kowa baka jin kunya ka san misali yanzu galiban yaran na marasa kunya irin yaran na yan shara ko yan sara suka idan suna so su yi rashin kunya ga manyan mutane me suke yi me suke yi kafin su rashin kunya sai sun sha kwaya ta musu karo saboda suna jin nauyinka za su sha kwaya saboda za su yi yau muna so mu yi rashin mutunci ga wani to yanzu wayannan samari masu kira na hadadiya me suke sha da Allah suke rashin mutunci da kuma rashin hankali da rena wayau ga na gaba da su kuna tunanin anya kuwa eh saboda irin wannan rashin kunya da rashin mutunci da cin fuska an gani da gangan ka samu mutumin da yake ya ninka kaso talatin a ilimi ka ce bai san komai ba mutumin da zai karantar da kai ya karantar da iyayenka da kakanninka ka ce bai san komai ba shin anya wannan mutumin da ya wannan yana cikin hankalin shi ai wanda yake cikin hankalin shi ya kamata ya san daraja masu daraja wallahi wani yaro naga yana kallon wani bijimin malami yace mai jahili da ka sani baka san hadisi ba zo a koyar da kai wai jahili ke cewa malami zai koyar da shi to idan ka kware irin wajen wannan zage-zage to kai ne fa a wajen wayannan mutane ka kira dattijan mutum mai arziki mai mutum mai mutunci mai ilimi ka ce mai jahili ka ce mai wawa ka ce bai iya kaza ba ka zo koya mai kuma duk abin da kake faɗa kana faɗa ne don ka ci mutuncinsa don ka wulakanta shi kana yin iskaɗin rumuz ne kai wa iyaz billah an gano wannan ko to sahabbai da magabata sun yadu haka nan baina ahlul bida'i wa asaru fihim sun yadu tsakanin yan bid'a sun yi tasiri a cikin su wa adkhalul uluf fi haziratil manhaj salafi sun shigar da dubbai a cikin shinge na manhajin salafi an gani sun shigar da mutane dubbai ta hanyar da'awa ta hanyar shiga cikinsu a isa musu da da'awan Allah sun shiga cikinsu an gane ko abdullahi bin abbas ya shiga cikin khawarij an gane ko ya dawo da wajen mutane wajen nawa wajen dubbai ya dawo da wajen mutane dubbai zuwa ga ainihin manhajin salafi zuwa ga kida na salafus salih an gane wannan ko to saboda haka wajibi ne a gare mu mu san da wannan ya kamata mu karanci yaya ake hajar muktadi yaya ake tahziri kuma su wane ne suke karanta yaya ake karantarwa a san ainihin wannan ka'ida din misali wannan ka'ida za a san shi ne ta wajen malamai rasikuna bil ilm mu je mu yi karatu kan mu dauki abin da yafi karfin mu wannan jar wa ta'dil din wallahi da muka dauko wallahi yafi karfin mu wallahi ba fagen mu bane da ilkitabata lassa minha walau sawwata waje haka bil midaji ka bar rubutu baka daga cikin marubuta ko da ka duhunta kanka fuskanka da suwunta wada ba fagen ka bane misali man takallama fi gairi fannihi atabil ajaib duk mutumin da yake magana cikin fannin da ba nashi ba to zai zo da abun mamaki yasa wayannan bayan Allah wayannan samari suke zuwa da abun mamaki suke faɗin maganganu wanda yake mai ban mamaki wanda ko ɗan wiwi wallahi wani lokaci ba zai faɗi wannan magana ba dan wiwuwar lokaci ya san darajar malamai to su babu wanda suke cin mutunci kamar yadda zama kowa ya san manhajin haddadiya babu wanda suke cin fuska sai malamai su sharrin haddadiya yana karewa ne kan malamai kowa yana hutawa daga sharrin su wa sai malamai kuma sai sun ga malami malami mai amfani ga al'umma malami mai karantarwa malami wanda yake fa'idantar da mutane shi ne suke so su yi da'an a cikin sa su yi iskaɗin shi wa iyaz billah idan suka yi iskaɗin shi sai a barwa kuma cikin afisaha eh idan an kayar da manyan malamai to yaya kaga sai ya zamanto babu wanda ya rage sai jahili sai gauga sai ya zamanto sai a rasa inda za a dosa wa iyaz billah sadaka ɗaliban ilimi manyan malamai sun shigar da dubbai cikin manhajin salafi saboda haka a yi hattara da wannan sabon da awa da ya zo masu fikira na hajjajiya wanda ba su da wani aiki sai kayan da manyan malamai nan ba wai an ce manyan malamai ba sa zunubi ne, ba sa laifi ba sa kurakurai idan sun yi laifi sai an duba wani irin malami ne tukuna idan malami ne an san alkhairin shi yana da yawa yana karanta da ainihin sunna yana karanta da hadisan manzon Allah yana karanta da aqida yana yaki da takalidi yana yaki da bid'a yana yaki da shirka sai ya sai yayi kurakurai a cikin wasu sashen al'amura wanda abin nan bai kai shi ga kafirci ba me ya kamata a yi masa a yi masa uzuri to ya kamata a yi shiru kan kuskurensa me ya kamata a yi a an karar da al'umma wannan kuskure cewa ga kuskuren da malam wani ya yi amma kuma a kare ma wannan malamin mutuncinsa shin nan samari haka suke yi ya suke yi yauwa kamar suna jira ne kawai kai kuskure kuma kana kuskure duk ilimin ka zai ce baka taba yin karatu ba jahili ka zo ma a koya ma hurufin jahiliya kaga da jin wannan magana ka san wanda ya faɗi wannan magana in ma ya zamanto wallahi baya cikin hayyacinsa ko ya zamanto mai san rai ko mutum banza an gane wannan ko ba na tsammani za ka kalli mutum yanzu mutum ya sauke Fi hahu sitta wani ya zo ya sauke muwatta ya sauke kaza sunan da jarimiya gashi yana karantar da ulumu na hadisi ka zo ka ce wai ya dawo ya samu wani ɗaya daga cikin ku masu fikira na hadariya ya kura ne huruf da Allah wannan magana da me yayi kama wanda ya faɗi wannan maganar za ka sashi daga cikin masu tunani wallahi ko kaɗan Allah ta'ala ya shirye su Allah ta'ala ya sa su gane Allah ya sa su fahimci kuskure da illan da suke ga da'awa salafiya eh alaikum salam yake shi zuwa gare ka cewa shi jami'in amma muna jikin shi ba tare da akwai wani akwai wani ɗalibinmu wanda yake danganta kan shi zuwa gare mu amma manhajin shi ba irin namu bane to kowa ne da shi in dai mutum yayi karatu a wajen mu ya kamata ƙwarya ta bi ƙwarya ne in yayi karatu a wajen mu ya kamata ya zama dan salafiya aqidatan wa manhajan wa sulukan idan ya zama to yana fada da salafiya sannan kuma yayi da awan shi dalibin mu ne to wannan mun barranta da shi ko da yayi karatu a wajen mu to ya zama to malan kake halin malan rago da wutsiyan kare ina ba gane wannan malam kake halin malam rago da wutsiyan kare dan malam kai dan malam kake halin malam ko rago da wutsiyan kare idan mutum yana da awan cewa yanzu misali wani ya taba samu na yi min waya ma akal makallahu wai wani ba dalibin ka bane sai nace dalibi na ne ya karatu waje na to amma gashi kuma yana karantar da kaza yana karantar da kaza gashi yana yada kaza gashi yana fada da shekara biyu bin hadi al-marfali na fatan gani gashi yana yana yaki da yan salafiya sai na ce mai wasil bin ata ba dalibin hasan al-basri bane an amru bin ubayd ba dalibin hasan al-basri bane shi bai zo yana yakan da awan ahli sunna wal jama'a ba to anan wajen zamu zargi zamu zargi hasan al-basri ne zamu zargi shi ba na ba san gane annabi nu alaihi salam wato bai karanta da dan shi ba amma ɗan shi ya bi aƙidansa ɗan shi ya zaɓi aƙidan kafirci kuma gaba to ana samun nan. in ka duba kitabu a wannan kashe shubuhat na ainihin Muhammad bin Abdana Muhammad bin Abdul Wahab ya kawo khawarij wanda khawarij din nan suna cewa Ali bin Abi dalib Allah ne suna yin kalmar shahada kuma sun yi yake sun yi karatu wajen Ali bin Abi dalib suna yin kalmar shahada wa ta'allamul ilma min sahaba yace sun koyi ilimi a wajen sahabbai amma kuma daga baya sai suka bayyana da akida na kafirci tare da su yace wannan bai hana kafirta su ba na fatan gane wannan ana iya samun dalibi zai iya karatu a wajen malaman sunna daga baya sai ya amfani da wannan karatu ya yaƙi malaman sunna da shi saboda haka dan dalibi ya zo ya jingina kanshi zuwa gare mu kuma ya ki bin akidar mu da manhajin mu to wannan dalibi. ba ma tare da shi ga aqidarsa da manhajinsa mun yi tir da abin da yake kan shi Allah ta ta'ala shi taimake mu ko muna roƙon Allah ya shiryar da wannan ɗalibi ya dawo da shi zuwa ga manhaji na salafi na salaf eh wa alaikum salam lura da wayannan yaran sun fitar da kowa da cikin dawa ta da su eh. ba su da mutuncin kowa amma akwai wanda sun ɗan like masa da Allah shi yana tare da su daga teku bai tare da su daga gaske to shi kuma ya yi shiru akan kusakuran da suke to shirinsa bai ban da suke yawa ba to Allah ya sauke shi ne abin da za mu ci babban dai abin da muke so mutane su fahimta wasu ɗalibai sukan zama mutum shubuha sukan zama mutum shugumci za ga wani malami kila bai tare da wasu ra'ayin shi aƙidar shi gaban manhajin shi gaban amma su yaran za su iya ganin cewa suna so su sai su laɓe da shi don su cimma wani burinsu shi kuma yana ganin ya ce babu ruwanci da su za su iya zuwa yake ya san mutane ne masharanta za su iya ɓata shi irin wannan sai sanya an gane ya yi shuru ba wai don ya yarda da su ba saboda yana gudun sharrinsu manzo Allah yana cewa wato mafi sharrin mutane shine su ne mutanen da mutane suke gudun su don tsoron sharrinsu an gane wannan ko to ka duba yadda yaran nan suke in dai ka nuna baka tare da su ba irin zagin da za su ba su ma ba ba kowane mutum bane ke iya juriya ga wannan abun to wani sai sai lallaba da su kawai ta bin su a matsayin dan su zage shi na matan gari wani tsoron zagi yake sa ya tsauna amma shi ya san masana da kurakurai ina fatan gane wannan saboda haka dan ga wani tare da su ba dalili bane cewa wai mi'a filmi a yana tare da su kun fahimci wannan ko to saboda haka almuhim dai wato wa'annan yara sun zama al'umma sharri sai dai mai ta roƙon Allah Allah ya tsare mu daga sharrin su misali an gane wannan ko saboda haka idan mutum yanzu yanzu kai da kace wai sun ce sun kira kowa ba salafiya ba yanzu idan wani wani dan tasha ko dan daba ya kalli su ibn taymiya yake duk ya cire su sunna shin sun ciru yanzu wane ne wane ne yake iya cire wani a cikin sunna shin sunan dama na shi ne balle cire ka wa'annan yara ko da sun ce sun cire ka kaka ji tsoro dama ba nasu bane sunna su ma sun tarar da sunna din ne su ma in suka yi sunnan ba daidai ba Allah ta'ala ya riga ya cire su amma ba a cire mutum da baki ka kafirta mutum ko ka kako ka biri an da shi ba da baki ake yi ba ana yi ne da hujja da dalili ba wai ana yi da baki bane ko zage-zage ko dabanci su yaran da ba sa iya kawo hujja sai dai zage-zage kamar da zai gani a cikin wa'azinsu ɗari za ga zage-zage tamanin ne ba ƙaramin mai juriya zai iya sauraron wa'azinsu ba saboda wa'azinsu akwai ƙarya a ciki akwai cin mutunci mai mutunci akwai wulaƙanta mai daraja akwai yarbe a cikinsa a gane to kaga mutane wani zai ce wala shi yana so ya saurari karatun ya ga irin inda ka zo amma zage-zagen su yana sanyawa tsikan jikin shi tashi yake yi a gane to kaga irin wannan kaga mutane ne wanda yake sun zamanto kowa na jin tsoron su galiban in ba dai malami na salafiya na hakika ba wani shi ba jin tsoron kowa sai Allah shi ba baya jin tsoron zargin mai zargi su in salafiya yujahiduna ne fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'in su suna jihadi fi sabilillah ba sa tsoron zagin mai zagi ba tsoron zargin mai zargi ba tsoron kaza su za su faɗi gaskiya duk ta an gane wannan aiki to saboda haka wannan shine abin da muke faɗakar da al'umma akan shi an gane to kada ka ga dan wani yayi karatu a wajen muka ce to ai wani ai ai tunda wani ya karantar da shi kaza ka zo kana zargin wannan malami in kai wannan gaskiya ba kai ma wannan malami adalci ba eh in ba haka ba ai kuma wasu sun yi karatu a wajen kuma ba tare da ku ku kanku ku da kuke da wannan fikira akwai wanda ya ga cewa ya yi karatu wajen ku ya ga kun farar da wannan abu ya rabu da ku Allahu alam na'am wa alaikum salam akwai wani da yake da wani group a whatsapp yake cewa wa follower din shi eh. kuma da shi cewa daga cikin a mutum wa mutum ba dole sai an sai mai da hujja ba hmm. kuma tambaya da kuma za a iya bambanta in mutum zai yi wa mutum raddi eh, yi mai tabbi ya bidiyantar da shi wani ne yake bukatar ya samu hujja idan malami yana cikin sunna asali shi ne tabbata shi a cikin sunna ba a fitar da shi cikin daga sunna sai da dalili mai ƙarfi an gano wannan kuna ganin da biyu bin hadi ya ce wajen shekara goma sha uku ko sha takwas yana ta bin abdulrahman abdulkhalid an gane domin idan mutum dan salafiya ne kana son shi da alkhairi ai shin burin ka dan salafiya ya zama dan bid'a ko ya tabbata kan salafiya to salafiya yana yin kuskure kawai sai ya ji kawai jiran miciya kai jahili ne kai wawa ne kai wawa ne kai baka da hankali kai baka san komai ba za mu karantar da kai kai dan ne kawai sai ya ji waye wannan kace ai wani ne wani malami ne kawai na salafiya yace kai dan bid'a ne me na masa kace ce kawai ya ce kai dan bid'a ne kai jahili ne kai wawa ne baka san hadisi baka san fiqh baka san kai baka ma iya huruf ba ka zo mu karantar da kai shin wannan irin wannan nasiya. an taɓa samun irin wannan nasiya a cikin malamai na sunna dan Allah cikin malamai na sunna a kawo wanda aka taɓa samun irin wannan abu kafin ka kafirta mutum ko ka biri an tar da shi al'asalu bada'u makana ala makana asali ana barin komai yana nan yanda yake asali al'asalu fil muslimin salamatul qasd wal mutaqid asali ga musulmi aqidan shi lafiya lauda da kuma ainihin manufar shi kafin ka ce mai kafiri ko ka ce mai ɗan bidi a fasai da dalili kuma ana buƙatar ikamatul hujja wa zalatu shubha yin raddi akwai magana raddi kana iya raddi ga mutum ko da baka yi mai ba ko da baka ainihin tattauna da shi ba ina fatan gane wannan kana iya raddi ko baka tattauna da shi ba amma in zaka mai raddi in yana cikin sunna zaka iya yin audio zuwa ga malam wani ka faɗi kaza ka faɗi kaza kazan da ka faɗa din nan ya saba mu sunna saboda ka wannan abun ba daidai bane duk da na san kai malami ne wanda kana hidima ga sunna Allah ya maka rama barakallahu fika Allah ta'ala ya dauka ka amma abin da ka faɗan nan kuskure ne muna fata in ka ji wannan zaka gyara ai al-allama ibnu bas ya irin wannan ga Nasiruddin Albani Nasiruddin Albani ya ce duk mutumin da ya dago daga ruku'u sai ya saki hannu ya ce la shakka anna habiri abdalala in ka dago daga ruku'u ka saki hannu ba shakka wannan bid'a ce bata ba su na ganin wannan abin da nasiruddin ya faɗa a cikin sifar da zai ɗin shi na ba tangani tangani ya faɗa sai ainihin bin bas ya bin bas ya zo ya yi magana ya ba da fatuwa ce to ya ga wata wani risala wanda ainihin ɗan uwa sai kira shi ɗan uwa bai ce jahili wanda bai san hadisi ba ka zo a karantar da kai hadisi Ba ka san ba ka zo a karantar da kai fiqh zai ce na ga wani risala wanda ɗan uwa a cikin addinin musulunci al'allama al-muhaddis nasiruddin albani ya ya ba da wata fatawa cewa duk mutumin da ya dago daga ruku in ya sa hannu a irji a ce dalala ana sakin hannu ne yake wannan magana kuskure ne sai bin ba sai kawo dalilai ba ya kawo dalilai ke to ina fata idan dan uwana ya ga wannan hadisi ya janye daga wannan ra'ayi na shi zuwa ga ra'ayi mai kyau sai nuna kawai wassalam shin nasiru jin alban zai ga an shi amma kawai da albani ya faɗi wannan na ga wani jahili mai da'awun salafiya kana wani motsa ba kana wani karkatar da harshe yadda ka san daba wani jahili mai da'awun salafiya ya ba da fatawa wawa ya zo nan wajen mu mu ne majumu a mu san salafiya ya zo a karantar da shi dan Allah wannan ai cewa zaka yi wani dan giya ne wannan ko wani dan wiwi ne wannan in dai kuskure ai dama zai kuskure mutum ne ni ma to ni na ce mai na iya ne ya gyara mun kuskure na ya aika mun za ka iya gyara kuskure mai kuskure amma in dan uwanka ne cikin sunna ka gyara mai cikin ladabi ka nuna ka san mutuncin shi amma ga kuskure shi gyara amma kawai ya ci kawai diran mikiya ya ji ai duk kokarin shi na san gaskiya dole sai ya ji ba daɗi to wannan shine abin da ya kamata yan uwa su lura hatta fir'auna Allah ya ce wa annabi Musa an zai mishi nasiha ya mishi Iza haba ila fir'auna innahu daga wa qula lahu qawlan layyinan ku tafi zuwa ga fir'auna fir'auna yayi daga ku ga yayi dagawa ku ga mai magana mai laushi ya yatazakkaru aw yaksha to ina kuma dan salafiya in yi kuskure ina kuma mutumin da yake kusa da sunna in yi kuskure yana kusa da ahli sunna sosai sai ya kuskure shi ne kamata kamai zake zage da cin mutunci da wulaganci la Allah shi taimake mu eh subhanakallahumma wa bihamdika أن لا إله إلا أنت anta astaghfiruka wa atubu ilaik